Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. A kapta! Na ce a kapta! Assalamu alaikum mai sauraro. Kana sauraron littafin ƙare kukanka kashi na 62 daga bakin Bashir Abdulaziz Bulango. Idan mai sauraro bai manta ba a kashi na baya mun tsaya daidai inda Jalila ta tura kuyangarta ta ɗauko mata waɗansu safuna na hannu guda biyu ta kawo mata jalila ta zira hannayenta a cikin safunan sannan ta kwance tsumman da musin ya ɗaure rauninsa da shi sai gahi wajen ya dare ya yi ɗan rami kaɗan kuma har a sannan jini bai daina zuba tsatsafowa ba daga wajen cikin sauri jalila ta buɗe wannan akwatin ƙarfe ta ɗauko ruwan magani ta cikin wata kwalba ta zuba a kan raunin take jinin da ke tsatsafowa ya tsotse ya daina ci gaba da tsatsafowa dalila ta sake ɗauko kwalbar wani ruwan maganin ta ɗura a musun a bakinsa ya sha muku ruwa uku wannan lokaci ne kuma ta ɗauko zare da allura irin nasa na likitoci ta fara ɗinke raunin cikin nasa bisa mamaki sai musun ya ji ko kaɗan baya jin wani zafi sakamakon huda fatar cikin nasa da take yi gami da ɗinke ta da zarewa kamar ma ba jikinsa ake taɓawa ba mosin ya ƙura dalila idanu a lokacin da take wannan aiki babban bakin cikinsa kawai shine fatar hannunta mai taushi ba ta taɓa jikinsa da ta sanya safar hannu lokacin da dalila ta fahimci cewar mosin ya ƙura mata idanu da yawa sai ta sake murtuƙe fuskarta kamar wacce aka aiko mata da saƙon mutuwa ko daga nan haka sai mosin ya dubi gaba ɗayan dakarun da ke tsaitsaye a gefe guda masu tsaron lafiyar jarida kuma ya dubi waɗannan kuyangi shida masu take mata baya take ransa ya ɓaci saboda yana son ya faɗa wa jalila kalmomin soyayya amma babu hali da bai san martanin da jalila za ta dawo masa da shi ba amma sai ya dube ta ya ce ran ke daɗe wai shin wane ne ya ɓata miki rai ne na ga kina wannan aiki amma ko kaɗan babu walwala akan fuskarki ko da jin wannan tambaya sai jalila ta sake murtuke fuskarta ba tare da ta dubu fuskarsa ba sai ta ce ina son mutum jarumin gaske amma ba na son mace amana marar gaskiya mai kwaɗayin abin duniya gwara na mutu gauruwa da na kasance mata a gare shi ko da jin wannan batu sai zuciyar Musin ta buga da ƙarfi ya ji ya zargi kansa amma kuma sai zuciyarsa ta ce da shi to ai dalila bata san shi ba ya za a yi mata san cewa ya taɓa can amanar wani ko kuma ya kasance marar gaskiya kuma mai son abin duniya ko da ya zo nan a tunaninsa sai ya dube ta ya ce ranke daɗe shin kin taɓa haɗuwa da wani saurayi ne wanda ya ci amanar ki ko da jin wannan batu sai jalila ta yi ɗan guntun murmushi sannan ta ce ko kaɗan ba haka ba ne amma dai wannan shi ne ra'ayina don haka har abada mai wannan ɗabi'a ba shi da gurbi a cikin zuciyata tana gama faɗin hakan sai ta ajiye zare da allurar da ke hannunta saboda ta kammala ɗinkewar ko da ko sallama ba ta yi wa musin ba kawai sai ta juya ta fice daga cikin ɗakin dakarun suka bi ta a baya tare da kuyanginta tar suke da wuya sai ga wani hadimi ya shigo ɗakin hadimi ya dubi musin cikin girmamawa ya ce sai ka zo mu je na kai ka masaukinka ba tare da gardamar komai ba kuwa musin ya dubi wannan hadimi a baya ya bi wannan hadimi a baya suka fice daga cikin wannan gida na aikin likitancin jalila suka nufi gidan attajiri sha'aran lokacin da musin ya tsinci kansa a cikin gidan attajiri sha'aran sai ya zama cikakken ɗan ƙawai ya kama kalle-kalle da waige-waige saboda ganin irin ƙawar da aka shirya a gidan ɗakin da aka kai mosin kuwa tamkar aljannar duniya don ko turakar da aka sauƙi jarumi na subul ashman ta gidan sarautar sarki bahar zaman da kaɗan za ta fi shi sai da mosin ya ci abinci mai daraja ya ƙoshi sannan ya yi barci na tsawon sa'a biyar sannan ya farka daga barci yana zaune da kan gadon sai ya jiyo muryar attajiri sharan da ta ‘yarsa a can falon wannan ɗaki. Cikin kaɗuwa da hanzari ya miƙe tsaye zumbur ya rugo zuwa cikin falon. Da zuwansa sai ta zube ƙasa a gaban attajiri sai ya zube ƙasa a gaban attajiri sha'aran ya kwashi gaisuwa game da godiya bisa abubuwan da aka yi masa na karamci. har da cewa kan motsin a sunku yake bai fara satar kallon kyakkyawar fuskar jarida ba. A duk sa'ar da motsin ya juyo sautin zazzakar muryar Jalila mai kama da bushin sarewa sai ya je duk tsigar jikinsa na tashi kuma zuciyarsa ta kama bugawa da ƙarfi a komai ne yake haddasa masa hakan ba face tsananin kamuwa da soyayyarta mai tsanani a tajiri shaharan ya dubi hashawan mohsin ya ce ya kai wannan babban jarumi miƙe ka zauna a kan kujera ka fuskance ni cikin nutsuwa domin yanzu ne za mu yi magana mafi mahimmanci a rayuwata da taka ko da jin wannan batu sai Musin ya miƙe da sauri ya dubi ya bi umarnin da attajiri sharan ya bashi ya zauna akan kujerar da ke fuskantar wadda suke zaune a kai attajiri sharan ya dube shi cikin natsuwa ya ce ya kai Musin kai sani cewa na dade ina jiran zuwan wannan rana da za ka zo har nan domin cika wani babban burin nawa kash mai sauraro a nan zan dakata don jin ƙarashin wannan labari ma da littafin kare kukanka kashi na gaba ni ne naku bashir abdulaziz bulango a har kullun nagode don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa